Kalangu, studio Kalangu. Tahira Kalangu, studio Kalangu. Kalangu kuke sauraro daga nan birnin ya mai karfe biyar da minti talatin cip cip ga labaru da harshen Hausa mai gabatarwa gunguma man A cikin labarun za mu komo bisa fitar da ɗalibai suka yi a jiya. za ku ji sakamakon da ya fito bayan taron gaggawa da ƙasashen shimfiɗar yomowa suka yi. Yau ne ranar da ake sallacewa domin inganta safarta lantarki ta hanyar jawo zahin rana. Zaman dirshin da ma'aikatan da suka yi ritaya na gwamnati reshen yankin Yame da suka yi yau da sahe a kan sane shirin musamman zai baku bayani, amma sai kun sha labaru dalla-dalla. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu kuma ga fasar labarun daki-daki. Musoma da raskunar al'amuran da suka afku a jiya a yayin fitar ɗalibai, aƙalla ɗalibin jami'a guda ya rasu a kan fitar ɗaliban da ta girgiza ƙasa baki ɗaya. Ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa ita ce ta fitar da wannan sanarwa. A nan yame kewayen jami'ar Abdu Mumuni a nan ne ta zomar tafi kauci ƙwarai. Makasudin tarzomar dai ya afku ne bayan kiran da kwamitin zartarwa na kungiyar ɗalibai ya yi domin a shi koke-kokensu. Nafisa Adamu Sirfo ta yi mana bitar al'amuran yadda suka afku, mutari Muhammadu ɗauke da fasara. Tunda sanyin safiya ne jami'an tsaro da suke cike da motoci suka toshe duka waɗansu hanyoyi da suke zuwa Jama'ar Yamai a yayin taron kwamitin gudanarwa na haɗaɗɗiyar ƙungiyar ɗaliban Jama'a, Sai kawai jami'an tsaron suka fara kaɗa barkonan tsohuwa inda su kuma ɗaliban suka fara mayar da martani suna kaɗi da duwatsu. ‘Yan mintuna bayan haka jami'an tsaro suka dirarwa ɗalibai inda aka yi ta ba kashi. A jiya ministan da ke kula da ilimi mai zurfi Ben Omar ya ɗauki ɗauki matakin rufe jami'ar inda yanzu haka Raskuna sun nuna cewa ɗalibi ɗan ainihin jihar Difa ya rasa ransa kuma ƙungiyar tana ci gaba da bincike. A hali yanzu dai ya kai mutane sittin da suka shikata a cikin lamarin kuma ashirin daga cikinsu sun samu mummunan shikata. Haka zalika ƙungiyoyin kare haƙƙin bani Adama suna ta ƙoƙarin fitar da raskunan musgunawar da aka yi a cikin wannan lamari. Dangance da rufewar da aka ma jami'ar ɗaliban jami'ar da dama da suka fito daga yankunan ƙasa ya kasance masu tilas da su raba su raba su kwanta gidajen 'yan uwa da amnan arziki. Alasan Kuzi ya firanta da wasu a anguwar Sonisi mu saurare su. Tun jiya da sahe mu ɗaliban jami'a ta mumuni jami'an tsaro polisiye da kuma Jandarmeri sun zo sun kama wurinmu inda ake ce ma city universitaire wannan mutane da suka zo an ba su dama su zo su hudda mu ne daga cikin wurin kwanan mu da wurin da muke ci abinci mu ɗaliban jami'a ba mu yarda ba da suka zo su kama wannan wuri da mun samu afrantama tsakanin mu mun zo mun haɗu tare da su mun sha eh, maya tare da su da yake karhin mu da mu da su ba ɗaya bane ba sun samu sun hudda mu daga cikin wannan wurin namu wannan mutane da ba su samu horo na kirki ba ba su da tausayi a cikin zuciyarsu sun ka shigo cikin ɗakunanmu na kwana da sauran wuraren mu sun kakkarya mana kaya suka bude ɗakuna suka shiga cikin kayayyakin mu wasu kayan namu ma sun ɗauke su sun ka zo su kakkarya mana injinan da sauran kayayyakin mu sun ka zo cikin wurin da muke cin abinci sun ka rihe shi sun ka ci abincin suka hana mu cin abinci jiya da safe a jami'a mun tashi cikin lahiya ba cikin wata matsala ba aka yi sifile kamar aka kamar kowa ya zo plus abe ko. aji da information shi ka mulanan su kawai ba ji ba kadan ba kawai mu gani wajen ko ina tana ta fadowa bayan tarzomar kungiyar ɗalibai ta zagaya cikin wasu asibitoci domin yin raskwanar wa'anda suka ji rauni babban sakataren kungiyar ya yi allah wadai da buɗe jami'ar da aka ma jami'an tsaro na sutarwa tarwata su ga bayanin nasa Domin toshe matsaloli da kuma nuna kasawar magabata maimakon su tunkari matsalolin ɗalibai, kawai sai suka sauke haushi na baiwa jama'an tsaro damar shiga a cikin jama'a domin su fatattake ɗaliban su rufe jama'ar. Wannan yanayi ya kamata ya zama darasi ga 'yan siyasa, musamman ma magabatanmu da suke kula da makarantun boko, musamman ma ofishin ministan da ke kula da ilimin karatun boko mai zurfi. Kuma muna son su sani wannan barazanar ba za ta haifar da ɗa mai ido ba kawai mafita ita ce a zauna a samarwa matsalolin makarantun boko mafita a kan wannan hali studio kalangu ya tuntubi jagoran jami'ar abdu mummuni game da buɗe ƙofar jami'ar yaƙi ba mu amsa ya ce sai dai mu tambaya a fadar ministan ilimi mai zurhi mun nemi samun minista ben umar ta waya sai dai haƙar ba ta kai ga ruwa ba. A jiya da dare bisa wato kafar talabijin ta ƙasa minista Ben Umar ya bayyana fujar da ta sa jami'an tsaro wato suka cika aikin nasu ga dai fasar bayanin nasa. An toshe hanyoyi don haka gwamnati ba za ta tagume hannuwa ba. Zanga-zanga ce da aka yi bisa kan tituna, kuma muna a cikin mulki ne mai cike da cikakken 'yanci na doka, wanda hulɗa 'yan ƙasa da gwamnati duka sun dogara ne a kan doka. Don haka babu wata hujja da za ta sanya su aikata wannan mummuna aiki bisa kan tituna. Idan kuka duba sun saka motoci ne a bisa kan tsakiyar tituna domin tare hanyoyi wajen hucewa. Mun rufe jama'a sa'an ne ba wai mun rufe gabaki ɗaya ba a'a domin saka tsari ne kuma idan Allah ya yarda ba za a yi farar shekara ba kamar yadda waɗansu ke mafarkin gani hakan ba zai samu ba. A gaida mutari Muhammadu da fassara. Yanzu kuma mu saurari shaidar da ɗan jaridan talabijin Canal Truwa da lamarin ya rutsa da shi a yayin da yake aikin nasa. Inirish Benjamin sai ya ce. To hatsari nan da ya same mu ba na harko bane ba tun da biskan teren kullum journalist sun ta su yi aikin su ko polisai ko gendarmomi ko an guard kullum su mutanen da za su buga kullum journalist ne jiya daswa shine mun ka tai ana nan ga bugun an local na ce ma cameraman cina ya mini image ya nan mini image parce que kaka dace nan ga bugu an local cin nan ko dabbobi ba iya bugun su haka nan police sun sun ka ce mini na in mun kai image ya zage mu ban mishi magana ba kuma muna continue kuma ya kara zage mu nace mishi aikin ka ya kawo ka mu ko aikin mu ne ya kawo mu ba ka iya hana mu mu yi aikin mu daga nan ne guda ya hito cikin su ya mare ni bayanin wani dan jarida kenan da lamarin ya rutsa da shi mu isa a can birnin Maradi bayan tarzoma mai tsanani da ta afku jiya a yayin fitar ɗaliban da jami'an tsaro suka makatanga yanzu ƙura ta lufa. Makarantun boko na rufe, ana ganin jami'an tsaro kewayen makarantun. A yanzu ana cikin raskwana ta neman sakamako. Muhammad Mamman ya aiko muna da rahoto, mutane Muhammadu ɗauke da fasara. A jiya da marace wajajen karfe takwas na dare a maraɗi ɗalibai sun fito zanga-zanga inda suka yi ta kone-konen tayoyi a kan tituna sai dai jaman tsaron sun kai ɗauki. Sannan kuma ba a san iya yawan ɗaliban da aka kama ba. Tabbataccen abu ne ba hanyar hucewa zuwa jami'ar inda jaman tsaro suka zagaye wuraren. A bangaren ɗaliban makaranta kwaleji da kuma sakandare an tsare da yawa daga cikinsu duka da yake daga baya an sallami yara daga daga cikinsu. Kuma waɗanda aka tsare za a tura su a gidan kaso kamar yadda daraktan hukumar 'yan sanda na jihar ya tabbatar. Sai dai zuwa wannan lokaci shugabannin ƙungiyar ESN ba su san iya yawan waɗanda aka kama ba har ma daga ɓangaren jami'an tsaro. Yanzu kuma mu koma a can birnin Doso mu san yadda lamarin ya kasance. An ruye dai jami'ar dangance da fitar da ɗaliban lise suka yi jiya, makarantun boko na sagandari na gwamnati da na masu zaman kansu suna buɗe kamar kullum, sai dai ɗakunan ɗaukar darasi sun kasance ba ɗalibai cikinsu. Ɗaliban ba su karɓi kira ba, magabatan makarantun kaɗai ne ke bisa aiki, ɗaliban da aka kama jiya kimanin su talatin an mayar da su ga hannun uwayen nasu jiya da dare ba kuma wata mugunyar jikata da aka ƙididdige. Abdallah Burema ɗan ƙasar Nijar ne shi ne sabon shugaban ƙungiyar Iyomowa jiya ne a birnin Abuja ƙasar Cote d'Ivoire akan wani taron gaugawa da shugabannin ƙasashe da shugabannin gwamnati na shimfiɗar Iyomowa suka gudanar aka naɗa shi. Yaya ƙasar Nijar ta samu wannan kujera? Ga rahoton da Tarnan Ahmed Furai ya yi mana da Mutari Muhammadu ya fasarta. Naɗa ɗan ƙasar Nijar Abdallah Burema a matsayin shugaban hukumar Yomowa yana zuwa ne tare da sasantawa tsakanin ƙasashen mambobin wannan hukumar. Ƙasar Nijar dai da Senegal dukansu biyu sun ɗora 'yan takararsu biyu domin jagorantar wannan hukumar. Sai dai muhawarar da aka tabka ya yanke shawarar baiwa Nijar wannan matsayi har zuwa 2021 inda ita kuma Senegal za ta gaji wannan matsayin. Ƙungiyar ƙasashen Afirka ta ta yamma masu aiki da kuɗin sefa bai ɗaya iyomowa manufarta shine haɓaka tattalin arzikin ƙasashen mambobinta. Abdullah Buraima tsohon ministan kuɗi na Nijar wanda ya san tafiyar ƙungiyar kasancewarsa ya taɓa riƙe matsayin kwamishinan da ke kula da siyasa tattalin arziki. Yanzu dai a cikin wannan sabon matsayin nasa akwai da yawan ƙalubale a gabansa. A gaida Mutari Muhammadu Ranar Talata sha ɗaya ga watan nan, wato rana ce da aka keɓe faɗin ƙasa baki ɗaya don kimanta lantarki ta hanyar zayin rana. Ranar ta zo a yayin da ƙasar Nijar ke fuskantar matsalar lantarki. Girkin safarta lantarki na banda ko za ta kawo sauƙi? A cikin tsarin akwai madubban jayo zahin rana da aka jona a cewar Profesa Albert White shine zai iya dacewa da ƙasar Nijar ga fasar Brian Nasa. Ƙasar Morocco tana nan tana girka tashar wutar lantarki masu aiki da hasken rana mai ƙarfin megawatt ɗari biyar a yau sun samu kyakkyawan sakamako wanda ya kai suna samun isasshiyar wutar lantarki mai aiki da hasken rana. To a yayin da nake jin waɗansu da ba su da ilimin kimiyyar wannan fanni suna faɗar cewa yana da tsada. To abin da nake so su gane shin waɗannan ƙasashe da a yau suke nan suna saka maƙudan kuɗaɗe a harkar Abubakar kuma ba su da ƙarfin hasken rana shin ba su da lissafi ne Burkina Faso. Alhali kuwa idan kuka ɗauki misali ƙasashen Sahel kamar Nijar, Mauritania, Burkina Faso, Sudan suna da rana mai ƙarfi sannan a ce wai sannan a ce wai ba ma iya samar da tashar wuta mai aiki da hasken rana. Alhali kuwa shine makoma ta gari. Shirin musamman na maraicen yau zai dangantu ne da wani zaman dirshin da ma'aikatan gwamnati da suka yi ritaya na yankin jihar Yamai suka yi a yau da sahi. Wato Musa ya shirya muna wannan rahoto sai mu saurara. Suna da yawa tsofi tugub-tugub da su da suka yi ritaya daga aikin gwamnati, waɗanda suka karɓi kiran ƙungiyarsu, inda suka haɗu da fifi a cikin wani babban ɗaki wurin da ake biyan fansho. Suna buƙatar sanin abin da yake kawo tsaiko wajen biyan su fansho ɗinsu. Suleiman Sale, wanda ya yi ritaya tun shekara dubi da shida, yana daga cikinsu, inda yake ganin kawai waɗansu ma'aikatan da ke biyan fansho ne suke haddasa wannan wannan tsaiko. Oh, An tsara mu tun hudu ga wata, amma ga shi nan muna zuwa muna dawowa saboda ba tsari. Akwai mutane daga cikin ma'aikatan da suke amsa katin waɗanda ba su ma zo ba sai su kai musu ɗan fanshon ɗinsu har gida. Alhali kuwa mu da muke nan ba mu samu biya ba. Ba mu taɓa tunanin za mu bauta wa ƙasa ba, sannan yanzu ana ɗauka mu marasa galihu. Alhali kuwa mun yi asusu ne domin ajiye wani dan Murtala Ufan wanda yake sanye da galoli a kan babban rigarsa. Kawai abin da ya fi tayar masa da hankali shine iyalansa suna zaman jiran dawowarsa da wani dan abu. Mun zo neman ɗan fansho ɗinmu ne. Muna da iyali suna gida ga yunwa ga bukatoci ba mu san yadda za mu yi ba. Mata da yara suna ta kukan yunwa. Kai mai gida har ma sai ka zub da hawaye saboda tausayi. Hajiya Hawa wacce tana daga cikin mata masu ritaya ta ce ɗawainiyar shekara ka dawo da ake yi musu abun ya yi yawa. hanya kwana uku baka samu ko ɗai ba mu wahala bisa dalolin mu da bai kai bai kawo ba Na mu kudi ba wanda yawa ne ba ko da haka nan ka samu shi kana bukatar ka riba ka yi ramtar jika biyar sa kare. bisa kai ga ruwa na sa dare da rana mutum ka tona ka koma mamma kaka na wallahi ban samu komi ba haba duka da jikin tsufa gajiya da kuma tunanin kula da iyali bai hana su jira ba wanda suke saka tsammanin shugabanni masu kula da biyan su fansho za su share musu hawaye akan ɗan alawus ɗin da suke tambaya. Ganin wato 'yan jarida da suka halara a wurin gabatar ma'aikatar bata so ba wato suka ma 'yan jarida bayani ita kuma shugaban ma'aikatar bata zo ba ma a wurin aikin. Da haka muka zo ƙarshen labarun namu da harshen Hausa sai an jima za ku saurari Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci a madadin Adama Dawaki da Tawai da suka dafa min na gabatar muku da wannan shirin nan nake cewa Assalamu alaikum sai gobe.